بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci wannan safiya ta lahadi ta kuma 22 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha shida ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya za mu tashi ne a darasi na tara a karatu wannan littafi na khulasatu ta azimul ilmi na a sheikh salih bin abdullah bin hamdi al-usaimiki radiyallahu anhu darsi na tara ma'aqid babi na goma sha biyu al-ma'aqid al-thaniya ashara al-ma'aqid al-thaniya ashar انتخاب الصحبة salihati له ma'aqid na goma sha biyu da zai nuna cewar lalle ilalla kana girmama ilimi ko ka hau tirbar masu ƙoƙarin girmama ilimi shine intikhabu suhuba samun abokantaka a salihati ta gari lahu akan abin da ya shafi neman ilimi ya zamana abokanka da za ku je neman ilimi da su abokane ne salihai daidai gwargwado mutanen kirki ne wannan ɗaya ne daga cikin alamu da za su nuna kana girmama ilimi mana ya ce itikazu zamili daruratun lasimatun fi nufusul khalq fayahtaju talibul ilmi ila mu'asharati ghairihi min at-tullab لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد fi طلبه mala ya ce ittikhadhu zamili samun aboki samun aboki daruratun lazimatun wannan wani abu larura ne da ya zama wajibi fi nufusul khalqi a halittar da Allah ya yi ma al'umma ya ma bayansa fi nufusul khalqi a zukatan bayi samun aboki wannan darura ce lazima ka lura da kyau a birane ne a ƙauyuka ne dole sai ga mutum yana da aboki haka Allah ta'ala ya halicci mutum bai halicce shi wanda zai rayuwa shi shi kaɗai ba kana da aboki wani yana da abokai abokin wani ne wani kuma abokin ka ne kuna ji da ke ku saboda ka abokantaka wannan darura ce lazima wata abaci da ubangiji subhanahu wata'ala ya lizimta ta ya sanya bayi akan haka haka za su kasance kai aboki wani ne wani kuma abokin gari saboda haka abokantaka wannan lazima ce isa za ga a karkara wani lokacin ma ko aure ne ya tashi wa ake kira abokin shi a ce an kasa gane kan wani ba sai ga an kira abokin shi ya zo yi ta bayani ya ta bayani haka ne ku ba ka bane saboda haka samun abokantaka wannan barura ce babu yadda za a yi kaji wani ya ce ai shi duk garin nan ba shi da aboki a to ka tuntube shi ka tuntube shi akwai wanda sun yi wasan ƙasa tare akwai wanda sun yi firamare da shi tare akwai an yi kaza an yi kaza an yi kaza za ga abokantaka haka take tafiya to kenan tun da a komai akwai abokantaka haka na ma a neman ilimi akwai abokantaka za ga wani abokin shi na kasuwanci ne za ga wani abokin shi kuma na wurin aiki ne ina fata mun gane wannan sai mala ya ce fa yahtaju talibul ilmi saboda ɗalibin ilmi yana buƙatar ila mu'asharati ghairihi min at-tullab yayi cuɗanye cuɗanya da ƴan uwan shi ɗalibai yayi cuɗanya yayi zamantakewa da ƴan uwan shi ɗalibai litu'inahu hadhihi al-mu'ashara domin wannan cuɗanya wannan zamantakewa ta taimaka masa ala tahsilil ilmi akan samun ilimi wal fi talabihi kuma ya yi kokari sosai wurin neman ilimi abokantaka tana taimaka mashi wallahu a'lam wasu mu da yawa a wannan majalisi muka san juna za a samu haka sosai wasu za ga gaba a san juna ba kafin a zo nan sai a nan aka samu ko a wannan karatun ko a ɗaya daga cikin karatukan da ake nan ne sanadiyar sanin juna kaga kuma watakila ma har ya kai ga ziyartar gidan juna har ya kai ga canjin lambobin waya za a ga abin haka yake tafiya sai malam yake cewa zamantakewa na ɗalibta yana abin nan fayahtaju ɗalibul ilmi ila mu'asharati ghairi min at-tullab ɗalibin ilimi yana buƙatar zamantakewa da yan uwan shi ɗalibai kenan ɗalibin ilimi baya zagawa ya samu malam a ɓoye ya ce yana son a same lokacin karatu shi shi kaɗai a wannan lokacin akwai sauran ɗalibai ko babu kun shiru babu saboda shi shi kadai za a sama karatu isa a manhanga ta ilimi ba a lissafa wannan cikin karatu ba a lissafa wannan a cikin karatu cewar mutum ya je zaga ya samu malam shi shi kadai a wani wuri ya ɓoye mai karatu ɗalibai ba a lissafa wannan cikin karatu za a ce ba mu san shi da karatun malam ba mun ɗalibai suka ce ba mu san a karatu malam ba an goge shi wani wai shi ya za a yi ko dai ya shahara da malinta ko yana ganin ya shahara da ita ba zai iya zama cikin ɗalibai ya yi karatu ba ya gwammace wannan karatun ɗalibai karatu ne na kowa da kowa shi dai a ɗan sa mashi wani wuri a fakaice ya je ya yi wannan kuskure ne a neman ilimi kuskure ne a neman ilimi ka lura da kyau da abin da malam ya ce litu'inahu hadhihi muashara domin wannan zamantakewan ta taimaka mashi ala tahsilil ilmi a kan samun ilimi ɗaya wal ijtihadi fi talabihi da kuma kokari a wurin nemansa. malami zai bada haddar hadisi ashirin gaba ɗayan ku aka ba kai ka je kaga kana da kyar ka hada goma ka ga wani ya kawo hadisai ashirin da biyar sai ga kamar kana jin bacci kama ka farka yanzu lura da ke ko ko kuma a ce an bada haddar kowa ya kawo shafi biyu na alkur'ani mafi karanci ka je da kyar ka kawo shafi ɗaya sai ka ga wani ya kawo shafi hudu dama an ce mafi karanci ne shafi biyu sai ga wani ya kawo shafi hudu dole ne za ka tuhumci kanka me yasa kai ka gaza sai ka ji eh a wani wuri da ka je ka zauna kai ta fira ka yi fira minti 45 kaga yanzu a zama na gaba za ka cire wannan ba ta da amfani ka yi whatsapp na kaza ka yi kaza to haka duk wannan zamantakewa na ɗaliban ilimi shi zai taimaka maka kai ka ƙara ƙoƙari sosai da sosai wazzamalatu fil ilmi in salimat min alghawaili nafi'atun fil wusuli ila al mala yace wazzamalatu abokantakayya a wurin neman ilimi shine azzamala wazzamalatu fil ilmi abokantaka ta wurin neman ilimi in salimat min ili. in ta kubuta ta kubuta daga abubuwan da za su rikita ta na fi'atun tofa lalle ilalla mai amfanarwa ce fil wusuli ilal maqsud domin mutum ya kai ga abin da yake son ya kai saboda haka abokantaka tana da matukar daɗi ai za ga sau da wani lokacin kafin ka iso majalisi sai ka biya gidan wani sai ka biya mashi sannan ku taho karatu ko sai ya biyo maka kafin ka taho karatu haka za ga in ana zuwa karatu gungu gungu kaga can mutum uku ne suke tafiya can mutum biyu ne suke tafiya haka ne ko baka bane haka harkar karatun take Allah ta'ala bai yi mutum ya zama na munfaridan ba ai kaga wancan da aka tashi azabtar da shi cewa kai an ta kula lamisas kawai ka je kai ta cewa lamisa kar ka taba kowa kar kowa ya taba ka ita ukubar da aka yi mai kenan shi wannan ukubar da aka yi mai lamisas kada ya taba kowa kada kowa ya taba shi ina son ku lura da kyau ko ba tsawon rayuwa aka yi mishi ba komin awa goma aka yi wa mutum ukuba ta wannan a ce awa goma kada ya taba kowa kada kowa ya taba shi ya kake ganin rayuwar shi za ta kasance ko a ce kwana goma saboda aka Allah ta'ala bai yi mu na yadda mutum zai je ci wai abin da ake kira cin gashin kai ba a'a rayuwa ce ta taimakekeniya da juna gaba daya saboda haka ɗalibi ilimi da za ka gani a kowane zai biyo maka ku taho karatu a kowane za ka biya mashi ku taho karatu mala ya ce wala ya hasunu bi qasidil ula bai taɓa yiwuwa ga wanda yake neman matsayi yake son karatu shine qasidil ula illa so batun salihatin tu'inuhu siface sai dai kawai ya zaɓi abokantaka da za ta taimaka mashi abokai da za su taimaka mashi fa inna lil khalili fi khalilihi asara tabbas zahir aboki yana da matuƙar tasiri a abokinsa aboki yana da matuƙar tasiri a abokinsa rawa abu dawud wa turmaziyu an abi hurairata radiyallahu anhu أن النبي sallallahu alaihi عليه وسلم قال الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من bayan da malam ya ce tabbas abokantaka tana tasiri fa inna lil khalili lalle aboki fi khalilihi ga abokinsa asaran fa inna lil khalili fi khalilihi asara lalle aboki yana da tasiri ga abokinsa sai malaye kawo hadisin da abu dawud da imamu tirmidhi suka roito daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin Dawsi. cewar lalle manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ar-rajulu ala dini khalili mutum da kuka gan shi yana bin addinin abokinsa ne ka lura da kyau mutum yana bin addinin abokinsa ne in har bai bi ba to za ga abokantaka ta watsi ko dai ka ja shi ya bi naka ko ya ja ka ka bi kenan ko kuma abokantaka ta watsi. ko kuma abokantakar ta watsi amma lallai sai ka yi tasiri a jikinsa ko ya yi tasiri a jikinka ko abokantaka ta kuma cewa ta watsi ba wai da baki za a faɗa ta watsi ba kawai za ku ganta ta ne kawai za a ga ta watsi ne arrajulu ala aladinin khalili mutum yana bin addinin abokinsa ne falyanzur ahadukum to kowane ɗayanku ya tsaya yi nazari man yi khalil da wa yake abokantaka domin lalle wanda kake abokantaka da shi lalle sai ya yi tasiri a jikinka kuma lalle sai ka yi tasiri a jikinsa ina fata mu gane wannan da kyau kuma kowanne ya duba sosai ya ga abokin zai ga lalle ilalla eh, ya yi tasiri a kan shi ko kuma shi ɗin ya yi tasiri a kansa lalle ne wannan isa ma wani yake cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarni yaktadi anil mar'i dangane da mutum la tas'al karka tambayi me halayyarsa wasal an qarinihi ka je ka tambayi halayyar abokinsa zaidu ba sai ka tambayi halayyarsa ba ai abokin shi shine amru je ka tambayi halayyar amru halayyar amru ita ce halayyar zaidu إن أن المرء لا تسأل واسأل عن قرين فكل قرين بالمقارن يقتدي كون أبوكي da abokinsa yake koyi kullum da ke kowanne aboki da abokinsa yake koyi za su tafi unguwa sai wannan abokin ya fito da rigar shi da guga da komai da komai shi kuma ɗayan sai ya fito shi haka ya matsatsai to ko da ya rufe ido ya tafi unguwar a haka goban za ta fi unguwar ba zai fito a haka ba eh ba zai fito a haka ba shi ma sai ya yi kokari ya dan gogi goge ya dan yi kaza ya dan yi kaza aboki yana tasiri a jikin aboki sosai wannan nasu ya tabbatar waƙi ya tabbatar kowa shaida ne akan haka ƙalar raghib al-asfahani ar-raghib asfahani ke cewa laisa i'da'ul jalisi li jalisihi ba shi kenan ba kawai kwaikwayon abokin zama ya kwaikwayi abokin zamansa abokin zama ba shi kenan ya kwaikwayi abokin zamansa ba halayyar abokin zama ba shi kenan ta hau kan halayyar abokin zama ba domin ida'u daga al'adwa ne halayi abu kaza ya koma kan kaza kuna ji da ke ko abu kaza ya koma kan kaza to ba shi kenan halayyar abokin zama ta koma kan abokin zama bi maƙalihi ta hanyar magana wa fi'ilihi da abin da yake yi kadai ba in abokin zama yana faɗan gaskiya abokin shi mai ya faɗi gaskiya in abokin zama yana zugota shi ma abokin zaman ya koyi zugota ƙarya kenan wa fi'alihi da aiki in abokin shi yana shan taba a ufbillah shi ma ya koyi shan taba abin ba bai zama faqat bai tsaya nan kadai ba bal bin nazar ilaihi abin hanya da komawa ne ga kallo sau da yawa idan aboki ya kallaci abokin shi yana kwafan abin da ya gani ne a jikinsa ya ɗora a jikinsa yana kwafa in aski ne haka kawai sai ga ya kwaikwayi na abokin ana fata mun fahimci wannan da ke ko idan wankin hula ne akwai yadda yi abokin shi yake kai wankin hula na naira hamsin sai ya lura abokin shi akwai yadda yake kai na ɗari biyu haka kawai sai ga ya canza wurin kai hula wani abu duk sananne ne a abokantaka in dai abokantaka in wannan yana kai wanki da guga ana mai stati sai ga wannan shi ma a hankali ya fara sa stati a kayansa ina fata mun fahimci wannan da kyau ke ta kan kai gargara fa ta wurin aiki sai ka ji aboki yana cewa wurin nan naku akwai vacancy kuwa ma'ana yana son ya bar inda yake ya zo inda abokin shi yake an an tambaye shi mai dalili sai ka rasa wani kwakwaran dalili shi ma ba zai iya cewa saboda abokin shi yana wurin bane amma abokantaka ta riga ta ja saboda haka malam ya ce lalle abokinka na karatu ka ɗauki mutumin kirki in ba haka ba to allah ya yi wa yanna ma yuktaru li su'bati man yu'ashiru lil fadila manfa'ati wala lilazza mala yace wa inna ma abin sani kawai yuktaru li suhba ana zaben abokin karatu ne lil fadila abokin da zai taya ka shi ma ƙari yake so kai ma ƙari kake so a ina kenan a karatun shine lil fadila eh? wa inna ma yuktaru li suhba abin sani kawai ana zaɓa ne ga abokantaka man yu'ashiru lil lilfadila wanda zai zamantakewa da kai domin ka ƙaru da shi ya ƙaru da kai ƙaruwa ta ilimi lalil manfa'a ba wai domin amfani ba nau kenan akwai lil akwai lil biyu wa lalilazza ba kuma don jin daɗi ba nau kenan waɗannan su ne ɗayan types na abokai da ake da su ko dai lil wanda za ka karu da shi ya karu da kai ko kuma lil fa'a wanda zai duba sosai ya ga kana da wani abun amfani da shi zai amfani da shi ko dai babanka ɗaya kenan ko kuma a cikin abokananka akwai wanda za ka haɗa shi da shi no kenan akwai dai abin da yake nema na amfani biyu kenan walali lazza akwai kuma aboki na jin daɗi shi kawai so yake abokantaka da kai kawai yana sha'awar aiwa ne yana da abokanai shi ma yana son shiga cikin abokananka nau kenan waɗannan su ne nau'uka na abokai da ake da su to duk wanda ya yi abokantaka da wani lilman fa'a domin neman amfani da fararen bai samu amfanin ba eh za ta watsi wannan sananne ne in ma da za ta watsi. ta yi shiru sai gaji ya fara zagi sai ba shi da amfani baya taimakon na kusa da shi wa baya taimakon na kusa da shi <laughs> ka fara jin manfa'a ta fito ko baya taimakon na kusa da shi to shi aboki na fadila shi ne babban aboki amma na lazza daman ɗanɗano ne in test ɗin ya wuce shi ma ya wuce فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة domin kulla abokantaka fa inna aqdal mu'ashara domin kulla abokantaka yubramu ala salasa ana gina shi ne akan waɗannan abubuwa guda uku alfafila ko dai aboki na fadila na mutunci ka san mutunci ka kiyaye mutuncin sai kiyaye mutuncinka ka karu da shi ya karu da kai wal manfa'a ko kuma aboki na manfa'a na amfani kawai in an samu amfanin shikenan in ba samu amfanin ba ta watsi na tun barko yana ganin nan da kwana uku ne yana ganin nan da kwana uku in komai da komai bi ba kawai shikenan wallazza da kuma ɗanɗano kawai shi yana son kawai ji yayi abokantaka da kai da kuma da wannan ɗanɗanon ya wuce shikenan abokantakar ta wuce to yanzu a cikin ukun nan wanne mutum zai ɗauka a matsayin aboki fadila sai malai ce zakarahu shekhu shiyukhina muhammad muhammad al-khidir bin hussein fi rasail al-islah malamin malamanmu malami na malamanmu zakarahu shekhu shiyukhina malami na malamanmu ya ambaci wannan wannan malami shine muhammad al-khidir bin hussein a cikin littafin shi rasail al-islah ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku sai shi malam mai littafi ya ce fantakhab sadiq al-fatila samila ka riki aboki na da zaka karu da shi ya karu da kai a matsayin aboki ka zaɓi wanda zaka karu da shi ya karu da kai a matsayin zamil aboki fa innaka tu'rafu bihi domin kai za a san ka da shi za a san da shi shi kuma irin wannan abokantakar ba abokantaka ce ta terere ba idan mutum abokinka bai yi daidai ba za ka same shi a lokacin da kasa yana cikin yanayi mai kyau ana annashawa ka ce lokaci kaza kaza da lokaci kaza zai iya tunawa ka janyo hankalin shi ya tuna abin da ya faru ya tuna sosai da sosai rana kaza daidai kaza daidai kaza daidai kaza ce ya gane ka gane kaza an yi kaji yana ta bada labari yana ta bada labara kaga yanzu ya gane me ka tuna mai sai ka ce to gaskiya wuri kaza da wuri kaza da kai bai daidai ba ai da kaza da kaza da kaza da kaza ne tsakanin ka kai da shi ka tuno mishi kuma abin da ya faru maimakon ka zo kuma abokin ka ne ka zo bayan jama'a kuma kana tireransa wannan ba shi bane sadiki man ya ruddu sharra anni aboki na shine wanda in yaji ana gulma ta zai mai da martani zai tsaya tsayin daka ya ji ana ya mai da martani ba zai kwaso magana da aka faɗa ne zai ce min kai kajuwa ne ya ce kaza ya ce kaza sai ka ce to kai kuma sai ka ce mai yaya shine so za ka sai ka fahimci aboki na gari shine wanda za a san ka da shi mala ya ce fa innaka tu'rafu bihi za a san ka da shi amma aboki da aka yi classmate aka haɗu a wani wuri da kai baka amci baka gamsu da shi ba kawai dai an yi aji ɗaya ne to sai a bar abokantakar a nan inda aka haɗu in yana da mummunan tabo ka ce to bari ka rage mashi hanya ko bari ku ɗan taka zuwa waje sai a ce subhanallah subhanallah mun yi a darasin da ya wuce mun yi magana duk abin da zai zubawa da mutum ilimi ya kauce da shi za ga wani lokacin classmate din primary school akai wani primary school kai kana ina shi yana ina lokacin yanzu kaga zubin primary school da zubin yanzu akwai tazara sosai shekaru nawa ne tsakaninku a lokacin babu cikakken direction yanzu ko kila ka kama sunna ka yi kaza alhamdulillah ka bayanci karatu karatu ke jan ka shi kuma ba haka ba amma kaga sama sama wai kallon kura nesa nesa wa qala ibn mani'in rahimahullah fi irshad al-tullab wa huwa yusi talib al-ilm wa huwa yusi talib al-ilm an yana ma dalibin ilimi wasiya yana cewa da shi wa yahzaru kullal hazari min mukhalatati sufaha wa ahlil majul wal wiqaha wa sayyi sum'a wal aghbiya wal bulada fa inna mukhalatatahum sababu al hirmani wa shaqawat al insan mana yace wa yahzar kull al hazari ya ya kiyaye matukar shi wa ilimi min mukhalatatis sufaha kada ya zama na yana cakuduwa da wawayen mutane duk inda aka san wawayen mutane ne to kada ya dinga yawan mukhalafa da su yawan ah, harguwa tare da su kun da ke ku san harguwa wani zai zai ci a fa fa fa fa an tuno kuruce nan ta da a bayyana jama'a haka ba sai mutum ya samu wuri na tsatsai ya naso ko da wani abu ya haɗa ku ga ga sufaha ga agabiya ga bulata ga ƙauyawa ga dolaye ga solobiye ga wanda ba san mutuncin kansu ba sai ka samu wuri ka zauna sikirinin aka ce za a yi kuma sikirinin kowa zuwa zai yi ko aiki aka ce za a ɗauka duk ana za a ga an tattaru da wasu ma wajen shekara goma sha biyu da rabon da kula ku haɗa ido kullum da to sai mutum ga ya kare mutuncinsa ya kare kansa sosai da sosai saboda haka mutum ya kiyaye matukar kiyayewa min mukhalatatu safaha kada ya zama yana cakuduwa da wawaye mutane wa ahlul junun wa ahlul majun da mutanen da suke ga nan kamar suna da jinnu juni haka dan wani in ya tashi daga dolancin shi har ya kai ya fara fita daga rashin ya fara shiga rashin hankali wal wiqaha da mutanen da ba sa iya tsantseni ba sa iya kiyaye abubuwa wa yi sum'a da mutanen da suke da mummunan ji da mummunan ji zaka ji ana cewa in dai kana kashi ka ga wani to ka zauna a kai ya zauna akan me akan kashi saboda in dai aka gawa ne to duk abin da ka faɗa inda ka san ka faɗa a bakin kasuwa ne shine babban to duk in ka ga ire-iren waɗannan mutane sai ka kiyaye in ma ana neman labari wurin shi za a ce ya ce an dai kana neman labari ka za samuwa ne ko ba kusa cikin jama'a ba to duk ire-iren waɗannan mutane da ka san su ɗaiɗaikun su in kuka san su haɗu da su gaisuwa a ah, kwana biyu kaza sai ka wuce babu babu abun nan domin kuna rabuwa wani zai haɗu da shi a ah, na hanka tare da wani ya aka yi ne ya ce a ah, wallai ya fito ne ya fito na maka tsaye maka gaisa ka san kwana biyu ba mu haɗu ba ai tun rana ka to inda za ka ƙara mishi lokaci sai ga ya fara taliki kuma saraka dole ne akwai su cikin mutane wasu yi isu a masu mummunan ji su jinsu ba na daidai ba ne da abin suka je sun ƙara ko sun rage ko sun jirkita shi sun riga sun saba akan haka Allah ya sauke wal aghbiya da wawayen mutane jami'in na ghabi wal bulada jam'i ne na balidi dolayen mutane dole ne ba sa fahimtar komai to waɗannan gwargwade da mutum yake cuɗanya da su gwargwade da halayyarsa za ta dinga naso a jikinsa a hankali a hankali ya zama balidi shi ma kasan kawai binnan balid daga yana ka ciro kalmar balad to ai shi ƙauye ba shi ne illa ba mai illa ƙauyanci shi ƙauyancin ne shi ne illa kullum da ke ko shi bariki mai illar barikanci shi ne yanzu kaga mutumin ƙauye in ya shigo birni baya tsallaka titi sai ya juya dama ya juya hagu sannan ya tsallaka kuma da sauri da da ke ko amma shi dan birni fa eh tsallakawa kawai zo shi abin nan duk wanda kaga ana bugewa da mashin ana kaza a ga dan birni ne da wuya ga an buge mutumin kauye da wuya ga an buge mutumin kauye dan shi sai ya duba ya duba sosai sai ya dauki sai ya dauki network sai ya wuce amma shi mutumin birni yana ganin a ai sun saba da su a gani kawai sai a kiyaye saboda kauyanci shine illa ba ƙauyen ba ai daidai ka samu wanda baya nisba zuwa ga ƙauye ƙungiya ba ita ba ce ƙungiyancin ita ce matsala ita ce matsala to haka za ka dinga gani wannan ci ci ci ɗin su ne matsala fa'in na mukhalatatahum domin cuɗanya da waɗannan mutum ya zama sun shige shi ya shige su sababul hirman sababi ne da mutum yake rasa ilimi washe shaqawatul insan kuma sababi ne da mutum zai zama ya ya binna ya rasa arzikin duniya da lahira ma ya zama shaƙi ma ya zama na ba shi da alkhairi hmm? a ba wani ya tuno ma abubuwa ne eh. kun ka zaɓa ba amma zai je jami'a mahaifin shi yake ce mai ka zaɓa abokinka kar ka bari abokinka ya zaɓe ka domin abokinka in zai zaɓe ka sai ya gama karantar ka ya ga shi me yake zuwa da shi a semester kai me kake zuwa da shi a semester <laughs> dole dole ne malam dole abokantakar nan ya zama dole kai aboki dole kai aboki isa ma wani wani saboda tsabakin abokantakar da ya saba da shi gashi kuma zai tafi karatu yana jinjine da za a yi rabi da abokanan sai wani ce safir ta ji iwadon amman kuhu wansab fa inna ladhith al fi nasabi ya yace safir kama hanya ka tafi ta ji iwadon amman za ka samu canjin waɗanda ka bari a gida wansab ka ɗanɗani wahala fa inna lazizal aishi fi nasabi domin jin daɗin rayuwa yana zuwa ne bayan wahala kaka ba tana zuwa bayan damuna ba ne ai kaka tana zuwa bayan damuna ka kusan damuna an yi huda an yi noma an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma sai ga in kaka ta yi mutum ya tara abinci ya tara kaza ya tara kaza ya tara kaza saboda ka sai a kiyaye sosai da sosai abokantaka tana da matukar daraja tana da matukar matsayi kada mutum ya yi wasa da ita kuma in ya tashi ya kokari ya zamu ya zaɓi aboki na gari baya cikin gwaninta ya ce duk garin nan abokanan shi ne <laughs> ko ya duk garin nan abu a'a quality ake nema ba quantity ba ya bambance tsakanin quality da quantity shi ake bukata quality masu kyau wanda zai maka nasiha zai amfanar da kai ba kawai abokin da abin hannunka yake zato kuma alhamdulillah yana ganin ka kana wanki da guga sosai shi bai san ya kake ba saboda ka ya dauka in ya matso kusa zai ji dimi gini zai ga ba haka ba kuma malam kowa ya san aboki yana tasiri sosai da sosai aboki yana tasiri in ya ga abokantaka ta jima to ana tasirantuwa da juna amma ga ta watse to Allah ta'ala ya sauke kuma mutum ya gina abokantaka akan tsoron Allah shine fadila kan tsoron Allah wannan abokantakar da aka gina ta kan tsoron Allah ita kaɗe take sauruwa ita kaɗe take amfana ranar alkiyama al'akhila'u yau mai izin ba'adun ba'adun illa almuttaqin illa almuttaqin sai waɗanda suka gina abokantaka su a nan duniya akan tsoron Allah amma duk wanda aka gina ta akan samun duniya kuna ji da kyau ko duk wanda aka gina aka gina abokan suka gina abokantaka akan samun duniya to fa za ga duniya ce za ta raba su dan za a ta ganin to gashi yanzu kansila ne an taimaka mishi ya ci har yanzu bai yi wani abu ba mai wani abu shi bai ɗauki matsayin kansilo a al'irabi ba shi idan ya ji an ba an fitar da kwangiloli biliyan kaza ya dauka kansila ma yana cikin majalisar da suka fitar da kwangilolin abubuwa sai an kai mana ya ce almaqidu salisa ashar bazlul juhudi fi tahaffuzul ilmi walmuzakarati bihi wa an malam yace bazlul juhudi zuba kokari na kokarinka bazlul juhudi ka zuba kokarinka ka yi iya kokarinka fi haffuzul ilmi wurin haddace ilimi an sake dawa wurin eh yau kuma za a ba da decision doka za a bayar yau sai dai ba mu san wacce za a bayar dikiri za a bayar ko kuwa eh kamar ya eh, eh ita za a bayar bazul juhudi fi tahaffuzul ilmi wurin haddace ilimi ɗaya kenan wal muzakarati bihi da kuma yin muzakara biyu kenan wasu ali anhu da kuma tambaya nau kenan waɗannan abubuwa uku su suke rike ilimi abubuwa uku nan su suke rike ilimi wani abin da baya cikin abubuwa uku nan bai rike ilimi shi a karan kansa bai rike ilimi waɗannan uku in aka haɗa su in mutum ya haɗa su ina ba ku assurance ina ba ku tabbas duk wanda ya rike waɗannan abubuwa uku nan da aka ambata yau ba mana 22 ga ga shawal ba wani ji da ke ko 22 ga wata na shida kafin in ka kirga daga shawwal aga zulqada zulhaji muharram safar rabi awal rabi sani wata shida kenan ko zuwa 22 ga rabi sani da izinin Allah ta'ala sai ya ga akan ɗin shi na ilimi ya ƙaru fiye da inda kake zato kowannen ku ya gwada in ya lizinci waɗannan abubuwa guda nawa guda uku bazulul juhudi shimfiɗa dukkanin gayar ƙoƙarinka iya makwara ƙoƙarinka ka shimfiɗa shi fi ta hafizul ilmi wurin haddace ilimi wal muzakarati bihi da kuma muzakara ta ilimi wasu ali anhu da kuma tambaya akan ilimi na abin da mutum bai sani ba sai mala إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه تحقق في قلب طالب العلم تعظيما بكمال الالتفات إليه والاشتغال به فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم malam ya ce iz domin talaƙihi koyan karatu an shiyuhi daga malamai ka tsaya a majalisi suna koya maka kana riƙewa layan fa'u ba fa zai taɓa amfanarwa ba bila hibzin lahu in baka haddace shi ba arma malam yana buɗe wuta fa bila hibzin lahu in ba baka haddace ba fa dan ya zama in ba haka ba kullun zai zama na kai zuwa wa'azi kai irin zuban wa'azin Najeriya malami yayi caji a ta ce ka ai malamin nan ya bude wuta shikenan ai fira a tashi ku da kyau na ce kai shi sa za ga wa'azin da zaran ya yi sati ɗaya ya zama tsoho sabuwa ke bukata ku da kyau ya zama duk da ya wuce ya zama tsoho sabo ake bukata saboda saboda me saboda haka aka zubo shi to shi abin da ake bukata na ilimi ka lura da kyau bayan ka karbe shi daga bakin malamai ya zama na kuma ka haddace malam ce iz domin talaqihi an shiyukhi koyan ilimin daga bakin malamai kai tsaye layan yanfa'u ba fa zai amfanar ba bila hibzin ba tare da ka haddace ba ai kaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ake sauka mai da qur'ani din ba shine dai asalin talaqi ba inaka la tulaqal qur'an min ladun hakimin alim to ai kaga talaqi da ake mishi amma sai ya dinga gaggawa maimaitawa domin ya rike karatun sai Allah ta'ala ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu tabi qur'ana thumma inna alaina bayana so ba sai ba za ka manta ba ba za ka manta ba za mu tara maka qur'ani din sannan uka falatansa sannan za mu karanta da ke ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ka manta domin sifa ta mantuwa ta ba a mantuwa ta Allah ce kadai shi kadai ne baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya isa kuwa da ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam sanin uka falatansa ya ce illa sai abin da Allah ya so ka manta kenan dai akwai mantuwar kaɗan kuma abin da zai manta shine abin da Allah ya so ya manta ne ayoyi da aka share karatunsu da hukuncinsu sai mala ya ce ta an shi yuhi la yanfa bila baya ba zai amfani ba ba tare da an haddace ba ɗaya kenan wa muzakaratin bihi ba tare kuma da an yi muzakara ba muzakara shine karatu tsakanin ɗalibi da ɗalibi waɗannan karatuttukan da ake yi sai kuma ku samu kuko uku ku ku biyu sai ku zauna ko ku hudu sai ku zauna a maimaito a maimaito a maimaito Ku lura da ke ko wani daurar da aka kammala ta, ta kitabu tauhid za ka karanto mana ita gobe kai kuma wani a ta ta'zimul ilmi za ka karanta mana kai kuma wani muwatta za ka karanta mana kuna ji da ke ko sauran sai su saurara in ya karanta kaga in aka yi shiru to duk an fahimci fasarar ta yi daidai in aka yi magana da ce mm, mm, malam ku an yi haka ya ce kaga sai a taimaka ma juna gaba daya gobe kuma sai a ce wani da wani da wani da wani kun da ke ko ko kuma muzakarar da zami za mu raba muzakarar gida biyu akwai muzakarar jan baki mu iya karantawa sosai ita za mu yi da safe da yamma kuma a ja bakin a fassara kun da ke go ai kaga a makaranta akwai darasin da ya kiran shi reading kawai karatu ka gane karatun ko baka gane fasara ba kawai ka karanta a lokacin karatu ake so mutum ya iya to idan mutum shi kaɗai yake yi a ɗaki a kenan ba lalle ilalla ya zamana ya zamana yadda ya karanta ɗin haka malam ya karanta ba to amma idan ya haɗu da abokan karatu da aka je yana jin numfashinsu suna jin numfashinsa sai ga an daidaita karatun haka yake kowa ya san group discussion musamman in jarabawa ta kusa a yadda ake taruwa a yi karatu mana ya ce wa su'alin anhu da kuma tambaya kan abin da ya shafi ilimi no kenan uku sai mana ya ce haƙiƙu fi ƙalibin ilimi ta ta'zima waɗannan abubuwa uku su zai a ah, kai kai kai kai kai kai akwai stamp a ah, su duba nasu akwai stamp su duba nasu akwai stamp a bayan eh ah, eh kawai Eh? tuhaqqiqu fi qalbi talib ilmi ta'zima waɗannan abubuwa guda uku su za su tabbatarwa da ɗalibin ilimi girmama ilimi a zuciyarsa fi qalbi tuhaqqiqu fi qalbi talib ilmi ta'zima za su tabbatar da girmama ilimi a zuciyar ɗalibin ilimi bi kamalil iltifati ilai ta yadda mutum yake da cikar fuskantar ilimi kadai shine iltifati ilaihi ya fuskanci ilimi kadai wal ishtighali bihi kuma ya shagaltu da ilimi kadai saboda me karatu ina yake karatu ina zai je hadda daga ina ya fito muzakara me yake sa ran yi yanzu tambaya me ya saura a lokacinsa babu to ya zama gaba ɗayan shi ilimi ya sa gaba kenan sai ma ya ce falhifu in muka ɗauki hadda ita hadda khalwatun bin nafs ka zama kai kadai ne daga kai sai zuciyarka khalwatun bin nafs a lokacin da ka kake kai kai kadai hadda kenan wal muzakaratu ita kuma muzakara jalusun ilal qarin zama ne da abokin karatu ka karanta ya ji ya karanta ka ji ka karanta ya ji ya karanta ka ji ita ku hadda khalwatun ne bin nafs ka je kawo ka keɓantu ne da karan ka ware kanka domin wata bukata na ka haddace abu iri kasa wasu alu ita kuma tambaya iqbalun alal alim fuskantar malance kuna ji da ke ko fuskantar malance malam ya ce walam ya zalil ulama alamu ya hubbuna alal hifzi wa ya'muruna bihi fitattun malamai ba su gushe ba ya hubbuna alal suna kwadaitarwa suna kwadaitarwa akan a yi hadda wa ya na bihi kuma suna umarni da yin hadda sami'tu shekhana ibn uthaymin rahimahullah yaqul mana yace na ji malaminmu na ji malaminmu ibn uthaymin yana cewa haka ba ya karanta ba shi ji malamin su ne kai ya rasu shekara ta ta ta 1420 da 21 goma je jami'a islamiyya ne da 24 allah bai sa mun same shi allah bai sa mun same shi mun je da 24 yana da kujera ta musamman akwai abokina abdurrahman aljuhani ne ko ga kujera da yake zama mal uthmin in ya zo madina karantarwa kujera da yake zama nan saudiya ne mutumin kasu ne wani kenan malam usaimin yake cewa hafizna kalilan mun haddace kaɗan wa ƙara'ana kasiran amma mun karanta da yawa wanne fi yawa yanzu abinda suka karanta ko abinda suka haddace fantafa'ana bi mahafizna sai muka amfanu da abinda muka haddace aksara min intifa'ina bi ma ƙara'ana, sama da yadda muka amfanu da abinda muka karanta kaji yaran hafizna qalilan mun haddace kaɗan wa ana kafira amma mun karanta da yawa karatun mun yi shi ne da yawa mujalladai ne rututu muka karanta ina jin ya ce ya karanta majmu'ul fatawa sau nawa ne ta ibnu taymiya sau nawa ya karanta ta Ya yi kai ba su dai ba da ibnu a sauran wurare saba mashi a wuri kaza da wuri kaza hmm? ya ce mun karanta mun haddace kaɗan mun karanta da yawa kaga a nan karatun ya fi haddar yawa fanta fa'ana sai muka amfanu bai ma hafizna da abin da muka haddace da yake kaɗan sai muka haddace sai maka amfanu aksara sama da yadda menin fa'ina bai ma ƙara'ana yadda muka amfanu da abin da muka karanta saboda ka haddar ita ce kan gaba haddar ita ce kan gaba wa bil muzakarati da kuma muzakara ne discussion tattaunawa tsakaninka da abokin karatu ta dumu hayatul ilmi bin nafs rayuwar ilimi take tabbata a rai take tabbata a zuci wa ya ƙawi ta'alluquhu biha da kuma muzakara ne yake karfafuwa ƙarfafuwan rayuwar ilimi take tabbatuwa a zuci wal muradu bil muzakara abin da ake nufi da muzakara ita ce mudarasatul aqran karatu da abokan karatu shine al aqran qarin shine abokin karatu to mudarasa karatu tare da su su karanta ka ji ka karanta su ji wanda yake a cikin ku kaga ba wani malam kenan yadda ka karanta ya karu haka shi ma ya karanta ka karu shine mudarasa wa qad umirna bi ta'ahudil qur'an an umarce mu mu dinga yawan maimaita alkur'ani allazi huwa aisarul ulum wanda yake qur'ani shi yafi kowanne ilimi sauki aha kace me alkur'ani ba shi yafi kowanne sauki kwarai kuwa ka duba ka duba shafi guda na qur'ani ka je ka samu wani littafin da ba qur'ani ba da yawan harfansa ya kai shafi guda na qur'ani ga wanne zai fi maka saukin sa'ad da cewa eh qur'ani rawal bukhari wa muslim an ibn umar radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala إنما مثل صاحب القرآن كصاحب كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها wa talaka ha zahabat ai man karanta hadisin da kuwa muwatta kitabul qur'an ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ma abin sani kawai mathalu sahibul qur'an kwatankwacin ma'abocin alqur'ani kwatankwacin ma'abocin alqur'ani mahaddacin alqur'ani ko mai haddar alqur'ani kamar sali sahibul ibli kamar ma'abocin mai raƙuma ne almu'allaka da ya al almu'akkala ko almu'akkala da ya sanya mata da baibai ya sanya mata da baibai da baibai shine wannan abin da ake sanya ma ake sanya ma dabba a kafa kuna ji da ke ko ya sanya mata da baiba'i amma ba ya hada ta da bishiya ko ya haɗa ta da wani abu ya kafe ta ba kuna ji da ke ko ya dai sa mata da bai a kafa ne wani ke za ta dinga tafiya haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ahada alaiha in ya dinga yawan zuwa yana duba ta amsaka ha sai ya rike kayansa eh in dai zuma zai duba je duba dabbar sai ya ganta in ta danyi nesa kaga sai ya dawo da ita kenan ko wa in atalaqaha in yau sake ta fa zahabat sai ta kama gabanta ka ji ya ce ya hada wai shi matsalashi shi in ya haddace qur'ani zubiya yake yi wannan lokaci ya ware na mu'ahadar qur'ani na maimaita alqur'ani wani lokaci kuma ya ware na ƙarin haddata alqur'ani قال abdulbarri fi kitabi a tamhid inda hazal هذا Ibn abdulbarri ya البر a cikin littafinsa a tamhid sunan littafin kenan sharhin muwatta yana ga cikin manya-manyan shuruh na muwatta shi ibn abdul sharhi biyu imam muwatta yawa ya mishi a tamhid ya kuma zo yi wani al ya yace wai ibn abdul ya ce wai za ka na alƙur'anul mai muyassaru lidh idan alƙur'ani wanda an riga an sauwaƙe shi domin a karanta a faɗaku da abin da yake ciki kal iblil mu'akkala kamar raƙumi ne da aka yi masa da baibayi kamar raƙumi ne da aka yi mai da baibayi man ha amsaka wanda ya dinga maimaitawa ya dinga kewayawa zai riƙe. fa kaifa bi sa'iril ulum to yanzu me zaka ce a sauran ilimin muka kuma da su ba a ba su tabbatsin suna da saukin karantawa ba kullum da ke kun ga yanzu malam ya kawo mana wannan a matsayin me muzakara muzakara tare da akaran ɗinka in ka haddace shafi ɗaya na ƙur'ani ka bayar a saurara maka ya bayar a saurara maka kafin ka je inda za ku ba da hadda kafin ka je inda za ku ba da hadda in hadisi ne arba wani hadis ka haddace abokananka su saurara maka ya saurara maka ya saurara maka bayan ya gama saurara maka an ce hadda ta yi ta yi sai ka samu ka je ka biya ta ka biya waɗannan hadisai kamar su arba'in ko su sittin haka wannan free of air ne kawai saboda in ka zo maimaitawa a bainar jama'a kuma ya dinga zazzagowa sai ka ji mutum ya ce ya biya ya biya ya biya amma ya zo kuma zai biya a da'ira sai ya ji abin ya zube yanzu sai mu je kan kuma tambaya tasirin tambaya sai mala ya ce wa bi su'ali anil ilmi dangane kuma da tambaya kan abin da ya shafi ilimi tuftahu khaza'inuhu da tambaya ake buɗe taskokin ilimi tambaya ita take buɗe taska ta ilimi eh tuftatahu khaza'inhu ake bubbuɗe ƙofofi na ilimi fa husnul mas'ala saboda haka iya tambaya kuna ji da kyau kun ga tambaya daban iya tambaya daban fa nisful fa mas'ala iya tambaya nisful ilmi ita ce rabin ilmi gaba daya iya tambaya wasu alatul musannafatu tambayoyi da aka wallafa kama sa'ili ahmad almarwiya an kama tambayoyi da aka yi imam ahmad bin hanbal kuma aka rubuta su burhanun jaliyun dalili ne a bayyane ala azimi manfa'ata su'al akan girman amfanin tambaya kuna ji da kyau ko akan girma na amfanin tambaya ka duba wa yas'alunaka wa alunaka na cikin alqur'ani za a ga ku ilimi sosai da sosai wa alunaka anil ahilla wa alunaka anil mahid wa yas'alunaka yas'alunaka alunaka al haram qitalin fi wal qitalun fi kabir to za a ga tambaya tambaya har ya zamana malamai magabata ana rubuta tambayoyinsu kamar masail ahmad tambayoyi da aka yi ma ahmad ibn hanbal aka rubuta su aka ruwaito daga gare shi ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka iya tambaya ni rabin ilimi ce sai mutum ya koyi yadda ake tambaya mala ya ce wa hazil ma'ani salafatu lil ilmi waɗannan su ne ma'anoni guda uku na ilimi ko kuma waɗannan ma'anoni uku na ilimi ku lura da ke waɗannan ma'anoni uku na ilimi bi manzilatil gharsil shajari kamar matsayin shuka ce aka yi matsayi ne na alghars shuka lishajari da aka shuka bishiya mutum ne ya shuka ayaba ko ya shuka abarba ko ya shuka alayyahu ko agushi ko wasu abubuwa da haka ko mangoro, ya shuka ko lemu wa da kuma bashi ruwa da ake yi mun samu nau kenan biyu wa tanmiyatihi da kuma yadda ake renan wannan wannan shuka ai kaga ana renanta ana kula da ita bima yahfazu quwwatahu da abin da zai kiyaye zai bai ma shukar ƙarfi wa yadfa'u afatahu kuma ya kori tsutsa da tsuntsaye da abubuwan da suke zamewa shuka bala'i shine yadfa'u afatahu da abin da ke gusar da cututtuka da suke addabar shuka sai malam ya ce falhifzu hadda gharasul ilmi ita ce shuka ilimin wana ji da kyau hadda ita ce shuka ilimin wal muzakaratu tattaunawa da abokanan karatu saƙayuhu ita ce baiwa ilimin ruwa eh ita ce baiwa ilimin ruwa wasu alu anu yin tambaya kuma ya tuhu ita ce kula da ilimin ya dinga haɓaka ya dinga haɓaka kuna ji da ke ko kun ga akwai hif akwai muzakara akwai asu'al waɗannan abubuwa uku dole a haɗa su gaba ɗaya in mutum ya haɗa su to za ga shuka shi cikin ƙanƙanin lokaci tana ɗagawa sabili da haka bayan hadda ƙur'ani da ake ƙoƙarin yi mun lizzabta ma kowa hadda arba'un hadis mun ma kowa haddar arba'un hadis kafin mu dawo hutu na ƙaramar sallah na babbar sallah kowa ya tabbatar da ya haddace littafin arba'una hadith da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka